Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a da yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen house.com domin sauraron shirye-shiryen mu Masu haro Assalamu alaikum da fatan an yi talla lafiya. Yau Juma'a sha biyar ga watan yuni shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai ce tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. To a yau Juma'a ne kasar Misira ta kara da kasar Uruguay inda kasar Uruguay din ta yi nasarar saka kwallo daya a zare a gasar cin kwallon kofin kafa na na duniya inda mai masaukin baki wato rasha ta lallasa kasar saudi arabia da cibiyar babu ko ɗaya a jiya gamayyar kungiyoyin ba da agaji da aka fi sani da oxfam ta ce jami'an 'yan sandar kan iyakan kasar faransa na cin zarafin 'ya'yan bakin haure da ke neman damar shiga kasar ta faransa daga italiya bangarori biyu da ba sa ga maciji da juna a afghanistan sun dakatar da fadace-fadace a filin yaƙi na wucin gadi a karo na farko cikin shekaru goma sha takwas to kanin labaran duniya kenan Da ke yau take sallah za mu kawo muku gaishe-gaishe karo na biyu da jimai Ali ta haɗa mana na musamman domin wannan rana, amma sai bayan labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. A jiya Alhamis ne aka fara buga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya inda mai masaukin baƙi wato Rasha ta lallasa ƙasar Saudi Arabia da cibiyar babu ko ɗaya a wasan farko na buɗe gasar. a yau juma'a kuma kasar misira ta kara da ta yi raga, inda kasar raga din ta yi nasara saka kwallo ɗaya a zare yayin da morocco za ta kafsa da iran sai kuma kasar portugal da za ta warwasa da ta spain shugaban rasha vladimir putin ya halarci bikin buɗe gasar ajiya wanda aka yi shi a filin kwallo na luzniki mai mazaunin 'yan kallo har dubu tamanin a moscow rasha dai ta kashe kimanin dala amurka biliyan goma sha uku domin ɗaukar nauyin wasannin da za a yi a birane goma sha ɗaya Daga cikin manyan kasashen da suka shahara a ƙwallon ƙafa da ba a gani ba a wannan gasar sun hada da kasashen Italiya da na Netherlands. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta bayyana cewar kimanin mutane biliyan uku ne suka kalli wani bangare na wasan gasar cin kofin kwallon ƙafa na duniya da aka gabatar a baya. yayin da wasu biliyan guda suka kunna talabijin ɗinsu domin kallon wasan ƙarshe wanda aka fafata tsakanin ƙasar jamus da argentina a bayan Kasar Qatar ita ce wacce za ta zamo mai masaukin baki na gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi tsakanin watannin Nuwamba da Disamba na shekarar 2022. Sai kuma kasashen Amurka da Mexico da Canada da za su karbi gasar a shekarar 2026 idan Allah ya kai mu. Gamayyar kungiyoyin ba da agaji da aka fi sani da Oxfam ta ce jami'an 'yan sandar kan iyaka a Faransa na cin zarafin 'ya'yan bakin haure da ke neman damar shiga Faransa daga Italiya. inda suke maida su zuwa Italiya kuma hakan ya saba wa dokar Faransa da kuma na tarayyar Turai. Wani jami'in Oxford ya bayyana a wani sabon rahoto da ya fito mai taken babu zuwa ko'ina, inda yake cewa wasu yaran an cire musu ƙasan takalmansu kafin a maida su Italiya. wani mai aikin agaji ya ce jami'an 'yan sanda na yi musu tsawa gami da yi musu dariya ko su rika ture su suna ce musu ba za su ƙetare iyaka ba ya ƙara da cewa wasu yaran an kwace wayoyinsu na hannu an cire sim card ɗinsu wanda sakamakon hakan sun rasa bayanan da ke cikin wayar baki ɗaya ko iyayensu ba za su iya kira ba shugaban faransa emmanuel macron da sabon firaministan italiya giuseppe conte za su haɗu a yau juma'a domin tattauna tashin hankali da ke tsakanin ƙasashen biyu akan matsalar ta bakin haure a farkon satin nan ne dai shugaban faransa ya ƙalubalanci italiya sakamakon korar ɗaruruwan baki da aka ceto daga cikin jirgin ruwa inda ya kira abin da Italiya ta yi da rashin sanin abin da ya kamata. A inda sabon ministan cikin gida Matteo Salvini ya maida masa martani da cewar Faransa ta karɓi bakin haure, kuma Macron ya fara aiki a aikace ya daina magana. a yayin al'umma a faɗin amurka ke hawa kan tituna domin zanga-zanga akan raba yara da iyayensu akan iyaka 'yan majalisa na ƙoƙarin fito da dokar baƙi wacce za ta kawo ƙarshen raba iyalan a lokaci guda kuma amurka na shirin sake buɗe rumfuna domin killace 'ya'yan baƙin a wani daftari daga kakakin majalisar paul ryan doka ta ce za a iya mai da yaran da suka tsallaka iyaka ne kaɗai ga iyayensu ko da kuwa hakan na nufin a tsare iyalan baki ɗaya a gidan da ake tsare baƙin Ryan ya soki lamirin raba iyalan baƙin haure akan iyaka inda ya faɗa wa manema labarai cewa sam ban aminta da hakan ba ba ma buƙatar a raba yara da iyayensu a ƙarƙashin shirin da ba sani ba sabo na kwanakin nan da gwamnatin shugaba donald trump ya fara yara da iyayensu da suka ƙetare iyaka tare za a raba su sakamakon iyayen ana kai su gidan ajiya ne na wucin gadi yayin da sabuwar dokar ta ce za a saka yaron ne a wurin da yake bai da tsanani da yawa A attorney general jeff sessions shine ya ba da sanarwar wannan doka a cikin watan afrilu labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Bangarori biyu da ba sa ga maciji da juna a Afghanistan sun dakatar da fadace-fadace a filin daga na wucin gadi a karo na farko cikin shekaru goma sha takwas bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Taliban ta fara aiki a yau Juma'a. Tuni gwamnatin Afghanistan ta dakatar da shirinta na kai hare-hare na tsawon mako guda, wanda ya fara a ranar Talata da ta gabata domin karfafa wa 'yan ƙungiyar Taliban da su zauna a teburin neman daidaitawa wacce za ta kawo ƙarshen mummunan yakin da ake a ƙasar. Ƙungiyar da ke kai hare-haren ta yi alkawarin ba za ta kai hari kan jami'an tsaron Afghanistan ba a cikin kwanaki uku na bikin ƙaramar sallah da za a fara a yau, wanda ya kawo ƙarshen watan azumin Ramadana. shafukan sada zumunta na yanar gizo da ke goyon bayan 'yan taliban sun nuna maharan kungiyar na miƙa gaisuwar sallah ga jami'an sojin afghanistan a yankuna da dama na ƙasar a wani ɗan gajeren jawabi da ya yi wa ƙasar ta talabijin jim kaɗan bayan gama sallar idi shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani ya ba da sanarwar duka ɓangarorin biyu sun aminta da tsagaita wuta da za a fara a tsakar daren jiya binciken ƙwaƙwab na ma'aikatar shari'a na Amurka ya ƙalubalanci tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka wato FBI a takaice James Comey akan yadda ya tafiyar da binciken sakonnin wasiƙun imel na Hillary Clinton a yadda ake gudanar da zaben shekarar 2016. Amma masu bincike ba su gano wata shaida ta Comey ya yi wani abu na sarrai da ke da alaƙa da sarrai na siyasa ba. A cikin rahoton da aka daɗe ana jira babban sufeto janar Michael Horowitz ya bayyana komi ya ɗauki matakai na kasada a yayin gudanar da binciken. Ciki har da yin watsi da Clinton a bainar jama'a cikin tsakiyar kamfe inda daga baya ya sake buɗe binciken sannan ya rufe shi alhali zaben watan Nuwamba na karatowa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shiri na musamman daga Jummai Ali. Yau fa take sallah. Eh, Ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan amurka eh, To bari in koma gefe guda domin baiwa mutanen jihar Maryland da Massachusetts da kuma Virginia damar miƙa gaisuwarsu ta sallah. Salamu alaikum. Ina gaida mahaifina Alhaji Uba da mahaifiyata Hajiya Umma da baba ta Hajiya Batulu da fata an yi sallah lafiya Allah maimaita mana. ina gaida yan uwana santrakin gumal ishaq uba ahmad yusuf murtala sani babawo da sani danboy ina gaida anta asha anta sif ummilo hawa'u da moni ismail maimuna ina gaida muhammad sani da al'amin ina gaida ya uwana hajja dija hajja indatu baba ladida hajja hausa baba nana da baba fatima. mama amina anta faju da anta maimuna anta hawa auyo ina gaida baba ali baba uba alhaji muhammadu adikawa baba sani baba salisu ina gaida magajin garin gumbal sarkin shanu da madakin gumal ina gaida baba aliyu ina gaida almagaj ina gaida alhaji rabiu ina gaida alhaji amin dan kasuwa ina gaida alhaji nasiru alasa ina gaida abba sarkin shanu ina gaida alhaji sale maiduguri ina gaida dan makoyin gumbal ina gaida alhaji abdullahi garba ina gaida hajjia ruma shama da fauziya ina gaida umiyo islaha kairiya zara ikram shukura da zainab bayero ina gaida nafisa yusuf nafisa sani aisha aliyu da nabila sani ina gaida dinda ina gaida khadija rabi'u ina gaida ummi dan amar fatima bayero ta abbas yusra abdullahi indo da hidaya amal da bebi a ruwa ina gaida na na ina musu fatan an yi sallah lafiya da fatan allah maimaita mana da dukkanin wanda bai ji sunansa kuma gaba da ina musu barka da sallah allah ya nuna mana ta baɗi salamu alaikum ita eh, bai ki faɗi sunan ki ba na zainab buba alhassan daga nan maryland ina muku fatan alheri baki ɗaya salamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki sunana farida ibrahim model daga boston massachusetts ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya allah ya karbi ibadunmu amin ina miƙa gaisuwa ta ga mahaifina alhaji ibrahim mudir da fatan allah ya ƙara masa lafiya isa ya yi sallah lafiya a nan jihar kano ina miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyayena da ke giginyu hajiya yaya hajiya iya da kuma hajiya anti da fatan sun yi sallah lafiya ina gaishe da yayyena da iyalansu barista sadiya awwalu ai usman ai abubakar ai safiya ai umar ai bala ai da kuma dauda musa wudil da fatan sun yi sallah lafiya na samira kamalu zahiruddin ali nabila yasir yusuf amina baffa da dan auta muhammad da fatan sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta da mami koki da kuma abba koki da ke zaune a jigenye kano da fatan sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga hajiya baito kofar mata hajiya da su baba hadiza da kuma baba a'i a zagen kano da fatan an yi sallah lafiya ina gaishe da jama'ar ya kasai yaya tawal nene nene koki da bafu faruku da iyalansu da fatan sun sha ruwa lafiya ina gaishe da ƙawata ramatu a nan kano da fatan ta yi sallah lafiya a nan kanan dai ina gaida alhaji ahmadu wudil alhaji isyaku umar tofa dan adala alhaji awal kofar ruwa motors da fatan sun yi sallah lafiya tare da iyalansu ina gaida hajiya rakiya a gyaɗi gyaɗi kano ina gaishe da dukkan 'yan hassan ibrahim gwarzo secondary school old girls association 97 da fatan sun yi sallah lafiya Ina gaida Alhaji Sani Dan Haji a Kaduna, Hadiza Hamma a Abuja, Musa Kefi, Maryam da Zainab Abdullahi Gumal a Abuja da fatan sun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana ya karbi mu amin. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum suna na Nafisa Hamid daga Boston jihar Massachusetts, America. Ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed da iyalinsa a tudun wadazariya. Zaria. ina gaishe da ina gaishe da yana professor Umar Bi Ahmed a tukurtukun Zaria da iyalinsa. Ina gaishe da mahaifiyana Gambo da ƙannena Uhale da Safiyanu da ladiji a unguwan karfe Zaria City. Ina gaishe da Aminu Hajiya Rakiya Ahmad Kumasi a tukur Zaria City. Ina gaishe da Aminu Hajiya Salamatu ladin a tukur-tukur Ina musu fatan alheri ina musu barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Salamu alaikum. Ni ce Hajiya Aisha mudi. Ina gaida yayata Hajiya Ramatu Zakari daga Kano. Ina gaida mai gida na gidana mudi ɗan Lema. Um, mamanmu Hajiya Saratu. Babana Alhaji Salisu Buhari da yayana Bashir El Rufa'i da Hajiya Binta Bashir El Rufa'i da 'ya'yanmu duka muna musu barka da sallah. An yi sallah lafiya da miliyar GOA. Ni ce Hajiya Aisha. Ina gaida 'ya'yana duka da jikoki duka muna musu fatan an yi sallah lafiya. Madalla ga yarinya ta Ramatu Shehu. ita ma za ta miƙa gaisuwa barka da sallah da 'yan uwa da abokanan arziki. Mutanen Motsora duk muna musu barka da sallah na da laga ta ita ma za ta yi. Salamu alaikum. Sunana Ramatu Shehu ina miƙa gaisuwa na zuwa na Hajja Aisha Sani da a um, Alhaji Shehu Kulumudi, baba na um, baba. kotu da baki daya da kuma iyayena na kaduna hajiya uwani da kuma alhaji ibrahim uh, ina gaida mai gidana da 'ya'yana 'yan uwana duka ina fata musu allah Mutanen jihar New Jersey da North Carolina gare ku. Da sunana da Ibrahim Shebu, bakanikin mota wanda an zanna a Amerika nan North Carolina Greensboro. Ina ma yan uwa da abokan yan uwa da dangi barka da sallah. Ina gaida diyana, ina gaida Yasemina, ina gaida Fati, ina gaida matata Maryama. ina gaida kannaina ina gaida idi ina gaida atto ina gaida salamu ina gaida maryam ina gaida amino ina gaida abu ina gaida balki da su duk gaba ɗaya da fatan sun sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Awwal Abdullahi Abubakar na samu mutumin filin gishikal mazami Amerika. Daga farko dai yana gaida 'yan jarida eh jarida duk duniya gaba ɗaya musulmi ne musu barka da sallah musamman ma yan jarida gidan rediyon amerika sannan ina gaida babana muhammadu na samu ina gaida babana asuman na samu ina gaida babana salu na samu ina gaida babana alhaji abdullahi abubakar na samu ina gaida matata balkisa ina gaida ɗana bilyaminu ina gaida ɗana nuruddini sannan ina yi ma abokaina duka barka da sallah salamu alaikum wa alaikum salam ma doctor omar mega a north carolina états-unis ah, ah, ayg baalema ah, eh, dunyaawana journaliste kuro eh, eh, aygi fo aygi banha ayg ngari ir labomo ir tarban to min no lakkal kene ir labora niger dunya kuro abun bomo to ayg aramo fondugo ir kokaro karo kokaro karangokte jama'a kurse en dunya kuro ramo assalamu aleykum to allah e maimaita mana Amina jaji mai ga wani kuma. To. Alaikum Jummai ku a lahiya. Lahiya kalau. To. Sunana Abdulaziz Sarki Alawa da Kurhoyawa. Eh ina gaisa Kurhoyawa da Alawa duka wanda an Nijar da Gubawa da Sawayawa. Duk ina gaida su ina musu fata alheri. Sai an jima. To sai an jima Allah ta. Eh salamu alaikum. Alhamdulillah hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fi jalalihi wa sultanul kadim alhamdulillah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 da yayata hajiya kubra da kanina alhaji abdullahi da kanina ibrahim da ɗana kamaluddini da matarsa shamsiya da kanwata kulwa da hajiya talatu da kucici da iyami da jari'atu da samira da mijinta muhammad sani yata da hamza da ɗana izlaraf ina isar da gaisuwa ta ga silikina alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisarsa gaba ɗaya na isar da gaisuwa ta ga surkata hajiya hafsa da kuma alhaji baba mai kuɗi da alhaji umar akawu da matarsa antidinta da hajiya rikayya da alhaji aminu alasan nuhu da alhaji aminu nasiri a kano na gaishe da hajiya lami na gaishe da alhaji akawu Ali akawu na gaishe da alhaji nasiru akawu ina gaida dr hamza akawu ina gaida alhaji bala a yan taya ina gaida alhaji shekara a yan taya ina gaida dukkan jama'an yan taya ina isar da gaisuwa ta ga kaftin basi ina isar da gaisuwa ta ga nuhu tsoron ni ne naku alhaji baba daga nan newark new jersey a kasar america a yi sallah lafiya कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है waɗannan gashe-gashen sallah suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a ni ne Alhaji Lukman Abbas ina kira daga birnin New York hidda barka da sallah na zuwa ga jama'a da farko ina kai da iyali ajiya zubaida da Diana Farida Lukman Abbas da Abbas Lukman Abbas da Sharif Lukman Abbas da Siraju, Lukman Abbas da Rubama Lukman Abbas dukan na musu fatan barka da sallah. Zan koma zuwa ga yayin na kuma ina gaida Alhaji Babakarami Abbas da Malam Lawan Abbas da Haji Humbar Abbas da Rufai Abbas da Malam Sumaila Abbas daga Abuja ina mai barka da sallah. da Alhaji Razaku Abbas daga Gusau, Najeriya shi ma na mai barka da sallah. Ina gaida yayana Muhammadu SS daga sabon gida shi ma na mai barka da sallah. Da Alhaji Abubakar da Alhaji Bature sabon gida da Alhaji Aminu dukkan ina musu barka da sallah. Ina gaida yayana Ajiya Faci Abbas da Barkisu Abbas ina musu barka da sallah da Ajiya Abiba So Salga da Ajiya tu so daga da kanwana kuma ajiya wasi so daga ita ma ina mata barka da sallah da alhaji aminu so daga da alhaji audu so daga da baban gana so daga da baba sani so daga ina gaida yayana ajiya safura abbas da ajiya fulera abbas da nasiratu abbas da asiya abbas ita ma ina musu barka da sallah ina gaida kanwana ajiya asilu da amama da jin duk ina musu barka da sallah baki daya ina ma alhaji aminu mahmudu abbas da halaji sha'ibu abbas dukkan suna musu barka da sallah da alhaji isa abbas da matan shi amina abbas ina gaida ajiya iya na ajiya adizatu daga kuma shi ina gaida ajiya zulai da ajiya kande da ajiya barkisu duka ina musu barka da sallah ina gaida ajiya auraba man ajiya arisa ita ma ina mata barka da sallah shi sa ajiya na kare gaisuwa na Allah maimaita mana kai mu sabon shekara amin sun amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne abashi aibu abbas ina yi ma jama'an mbema family barka da sallah da jetiki family da kamata family ina muku barka da sallah barkanmu da sabon shekara Allah maimaita muna Allah ji kan magabatanmu da farko dai ina gaida yayana manyan mu su alhaji malam lawa abbas da baba karami abbas alhaji rufai abbas sannan na gaida babban yayana alhaji sulaimana baba sowo salga ina gaida yayana kuma alhaji bature sannan ina gaida dukkan yayanina ajiya sahura abbas ajiya fulera ajiya asiya dukkan ina gaishe ku sannan ina gaida jama'a na na maiduguri ina gaida malam awwal ina gaida alhaji mata alhaji masafa na ramme sa'annan kuma ina gaida alhaji uba tela babban layi ni ne baba sha'ibu na ce bari muku gaisuwan sallah barka da sallah allah maimaita muna allah maimaita muna allah kai mu sabon shekara sa na ce to bari an kira muku barka da sallah jama'an mu gabaki da yan bama family ina muku barka da sallah allah maimaita muna allah jikan magabatan mu mu kuma allah kyauta karshen mu sa'annan kuma ina gaida Malam Zakari shi ma ina gaida shi kwarai kwarai kwarai kwarai. Jama'a mu gabaki da ina muku gaisuwa da fatan alheri. Sai sa Hajiya Sauwa ga gaisuwan ki barka da sallah Allah ba da lafiya Allah kara lafiya. Alhaji Baba Isaku kuma na sarkin Gwanjawa Alhaji ina ma gaisuwa barka da sallah ina yi ma Alhaji a kuma barka da sallah. Gabaki da yan ku dai jama'a mu ina muku barka da sallah da fatan alheri. Allah maimaita muna Allah kai mu sabon shekara sai sa jama'a mu na Maiduguri dai ban manta da ku ba. Malam Awal na kara maka gaisuwa da Allah gaishe min da sauran jama'a dukkan ina muku barka da sallah Alhaji Masa Alhaji Uba babban layi Tela Alhaji Uba ina maka barka da sallah Baba Sha'ibu ne to sannun mu da kwana biyu Allah maimaita muna Allah kai mu sabon shekara to na gode haji ya mai to Allah ya maimaita ku amin amin to assalamu alaikum Ƙarshen gaishe-gaishen sallah kashi na biyu kenan. To amma a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da kashi na uku kuma na ƙarshe. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya. rayuwar zamani wata rana za mu samu abin to madalla a gaida jummai ali lokaci ne kuma yanzu da za mu kawo muku labarai amma a takaice ga takaitaccen labaran a jiya alhamis ne aka fara buga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya inda mai masaukin baki wato rasha ta lallasa kasar saudi arabia da cibiyar babu ko daya a wasan farko na buɗe gasar a yau juma'a kuma kasar misira ta kara da ta uruguay inda kasar uruguay ta yi nasarar saka kwallo ɗaya a zare a yayin da morocco za ta kafsa da iran sai kasar portugal da za ta warwasa da ta spain shugaban rasha vladimir putin ya halarci bikin buɗe gasar ajiya wanda aka yi shi a filin kwallo na losniki mai mazaunin 'yan kallo dubu tamanin a moscow rasha dai ta kashe kimanin dala amurka biliyan goma sha uku domin ɗaukar nauyin wasannin da za a yi a birane har goma sha ɗaya Ƙasar Qatar ita ce wacce za ta zamo mai masaukin baƙi na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a yi tsakanin watannin Nuwamba da Disamba na shekarar 2022. Sai kuma ƙasashen Amurka da Mexico da Canada da za su karɓi gasar a shekarar 2026 in Allah ya kai mu. gamayyar kungiyoyin ba da agaji da aka fi sani da oxfam ta ce jami'an 'yan sandar kan iyaka a faransa na cin zarafin 'ya'yan bakin haure da ke neman damar shiga faransa daga italiya inda suke mai da su zuwa italiya kuma hakan ya saba wa dokar faransa da ta tarayyar turai wani jami'in oxfam, oxfam ya bayyana a wani sabon rahoto da ya fito mai taken babu zuwa ko ina inda ya ce wasu yaran ana cire musu takalman su kafin a maida su italiya masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku dauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julia da scratchum da ta hada shirin tare da bada umarni sai injiniyan mu joge ni hafsat bello dan mai so ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe a kuma ci gaba da shagulgulan sallah lafiya